Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da noman da dalal da kuma niya muryar arewa a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsin rana Alhamis 11 ga watan Afrilun 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa dattawan arewacin Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin lardin na arewa da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro. Sannan Muni Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shiga cikin Amurkar ba bisa ƙa'ida ba. zan buƙaci tura ƙarin sojoji sojojinmu kar ku mance ba sa iya yin yadda sojoji kan yi ba dalilin ko shine idan suka yi haka za a musu ca abinda trump ya gaya ma manema labarai kenan a texas yayin wata ganawa da ma'abuta manyan gonakin kiwon dabbobi waɗanda suka koka kan yadda ake kutsawa cikin gonakin nasu da manema labarai suka tambayi mukaddashin sakataren tsaro pat shatahan tun da farko a jiya din game da yiwuwar tura sojoji zuwa kan iyakar sau da yawa shekara guda sai ya ce ya yi ta tattaunawa mai tsawo da hafsan hafsoshin sojin ƙasar kan wannan batu kuma har yanzu suna kan tattaunawar gidan talabijin ɗin gwamnatin sudan ya ce rundunar sojin ƙasar za ta yi wani muhimmin jawabi a yau ɗinnan alhamis kafar labaran ta gwamnatin sudan ba ta bayyana komai game da saƙon da ke tafa ba wannan sanarwar ta bazata ta zo ne a yayin da zanga-zangar neman shugaba umar albashir ya sauka ta yi tsanani masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshan wanda suka fara tun ranar asabar ta wato da ta gabata kan wato shi shugaba umar albashir ya yi murabus din inda suka yi zaman dirshan din a gaban hedkwatar sojojin ƙasar. mutane akalla 22 ne aka kashe a wata arangamar da aka yi da jami'an tsaro a cewar 'yan raji an fara zanga-zangar ce tun ranar 19 ga watan disamba inda masu zanga-zangar suka ce koko suke zargin gwamnatin bashir da barnata dukiyar ƙasa wanda ya kai ga tsadar kayan abinci da man fetur da kuma ƙarancin kuɗaɗen waje To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump jiya laraba ya zargi ko kuma ya yi zargin cewa waɗanda suka sa aka fara binciken kwamitin yakin neman zabensa sun so ne su yi mar juyin mulki da kuma cin amanar ƙasa don kawai ya kasa yin nasara Duk da abin dai kage ne kawai a cewar Trump wanda ya kara da cewa ana cike da doki a kasar nan na ganin attorney general ɗin Amurka William ba ya gudanar da binciken da ya ce zai yi kan musabbabin fara bincike kan zargin ɗasawa tsakanin kwamitin yaƙin neman zaben Trump da Rasha. shugaban na amurka ya ciki tsoffin shugabannin ma'aikatar shari'a da hukumar bincike ta fbi yana mai kiransu kazaman jami'ai saboda rawar da suka taka abin da ya haifar da binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman robert mula kan alaƙar kwamitin yaƙin neman zaben trump ɗin da rasha da ko shi Trump ɗin ya yi amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen ƙoƙarin yin karan tsaye ma fannin shari'a. da alamar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kama hanyar yin abin tarihi na yin wa'adi na biyar bayan da babban abokin karawarsa benny gans ya amsa cewa ya sha kaye a zaben majalisar kasar inda aka kusan yin kankankan yayin da aka kidaya kusan dukkanin uru'un jam'iyyar su netanyahu ta likud mai ra'ayin riƙau da jam'iyyar su gans ta blue and white mai ra'ayin tsaka-tsaki kowace ta samu kujeru 35 to amma lissafi na nuna cewa jam'iyyar likud da sauran jam'iyyun da ta yi haɗakar 'yan ra'ayin riƙau da su a ƙarshe za su samu ƙurƙu wajen 65 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120 don haka shugaba rivan riblin zai sake sanatin yahu ya kafa gwamnati sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya tony guterres ya yi kiran da a kawo ƙarshen yakin da ya ɓarke a makon jiya tsakanin ɓangarori biyu da ke gaba a siyasance a fafatawar da suke yi na ɓace tripoli babban ƙasar libya lokaci bai ƙure ba na tsaye da yakin har yanzu lokaci ne na iya tsagaita wuta saboda wannan masifar ta kau a kuma kauce ma abu mafi muni. wanda na iya zama wani mummunan yaƙi a birnin tripoli abinda guterres ya gaya ma manema labarai kenan da daren jiya laraba bayan ganawar sirri da yi na tsawon sa'o'i biyu da 'yan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai mambobi wato mambobin ƙasashe goma sha biyar lokaci yayi da za a gane cewa abu mafi wato sauƙi shine abu a abu abu abun a siyasance don warware wannan matsala ta kasar libya Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Za mu fara rahoton namu ne daga jihar Kanan, Najeriya, inda dattawan arewacin kasar suka buƙaci gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin a lardin na arewa da su tashi tsaye wajen magance matsalar tsaro da ke mayar da hannun agogo baya ga sha'anin ci gaban al'umma hakan na zuwa ne daidai lokacin da limamai da malamai a kano ke tunatar da shugabanni game da alhakin da ke wuyansu na tsare rayukan al'umma daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana matsalar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da kai farmaki ƙauyuka musamman a yankunan birnin gwari na jihar kaduna da kuma yankunan jihohin zamfara da katsina da wasu sassa na arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar alhaji abdulrahman dikko guda cikin dattawan kano ya bayyana takaici game da yadda hukumomi suka bari al'amura suka taɓarɓare a wannan yanki a daidai lokacin da ba a kai ga karkare kalubalen tsaro da ya katutu a lardin arewa maso gabashin najeriya ba yanzu laifin gwamnatin ta fahimta cewa ba ta da mulki ba ta da iko a hanya wannan dadazzukan da ka tashi daga kaduna zuwa abuja ba nata ba ne sai ta kwato su nan wurin ka dauka ma baya cikin Najeriya tunda baka da wani iko ko mulki ko wanda zai tabbatar da wani abu wurin kamar yadda tabbas baka da wani iko da mulki da wurare da yawa a cikin kasar Katsina da Zamfara da Kaduna waɗansu ne ke kula da wurin ba su hannun gwamnati da haka dole gwamnati ta kwato waɗannan wuraren ta kafa mulkinta da ikonta a wurin wannan yan ƙauyen ba su taɓa zuwa makaranta ba amma sun san yadda ake amfani da bindiga sun ma san yadda za su su ɗinka kayan soja su yi sojan gona kuma sun san yadda za su yi amfani da harkoki na zamani sai a yi sati biyu ana cinikin mutum a waya amma ba san da yake ba. Shi ma tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Bafarawa na cewa. Yanzu ana cinikin mutane kamar cinikin shanu ana kawo mutane ana haɗa mutane ko ina ruwan dare game duniya ba ƙauyen da ba a wannan yanzu hanyar kaduna hanyar buso ba ta biyuwa ni yanzu akwai wata hanya gare mu kilomita 115 hanya ce kwalta ce sosai daga isa zuwa sokoto zuwa shinkafi ba ta biyuwa gaba ɗayan babbinta ana kawo mutane ana halbe su ana ɓoye su sai sun kawo kuɗi ba wanda zai iya haɗa murnin mu guda irin shi shugaba muhammadu buhari ya dawo ya yi wani ya yi rawar arewa tukun ya bi gwamnonin arewa a zauna a ga ya za a taimaka haɗa kai aiki tare matsayar aka sa siyasa ga harkokin arewa ko aka sa wani hasada ko wani bakin ci ga junanmu ba za mu ci gaba. A juma'a da ta gabata bakin limamai a masallatan juma'a a birni da kewayen Kano ya zo wuri guda inda galibin su suka karkata kudubar su akan wannan batu na satar mutane domin karbar kudin fansa. Dr. Bashir Umar shine limamin masallacin juma'a na Alfurkan da ke Alu Abeno a unguwar Nasarawa GRA. Noma yana gagara kasuwanci yana nema ya gagara musamman a jiha kamar ta kano wanda ta dogara a kan shigowar baki to saboda haka hudubar ta janyo hankali jama'a a ta wasu da addu'a kan Allah ya yi mana hudubar ta janyo hankali akan tunatar da shugabanni akan cewar tsare dukiyoyi da rayukan al'umma ita ce babbar amanan mulki in suka gaza yin wannan to wannan mulkin da suka samu zai zamanto musu ukuba zai zamanto musu kunyata ranar alkiyama saboda haka an ja kunne matuka musamman jihar zamfara jihar zamfara ana ta kira a sa dokar ta ɓaci saboda ganin rayuwa ta gagara ko mu kanmu a nan masallacin a wata goma sha biyar muka soma kira kan cewa lallai a sa dokar ta ɓaci maimakon ya zamanto cewar shi babban jami'i na wannan jihar an yi masa abin da ya dace an hukunta shi akan tozarta amanar da ya yi sai ya zama ma tukwici ake nema a yi masa da ba shi matsayi a cikin majalisar dattijai wanda yake wannan bai dace ba. Dr. Bashir Umar kenan limamin masallacin Juma'a na Alfurkan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu ci gaba mu ci gaba da shakata da wannan wakar na Zifa Asnanik. abun abun da kai ce wayo na ta wuce yan ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya mu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya na ce kaje kanka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke a kan gaba Madalla ga yadda Nazifi Asnanik. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare. Ga Sulaimu Barma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke baku damar jin ta bakin mutanen da ke da bukata ta musamman a fannoni daban-daban na rayuwar yau da kullum. Ni ne Sule Mumuni Barma. To a makon jiya mun fara baku kaɗan daga cikin hirar da ta haɗa Isa Lawal Ikra da Suleiman Abdulaziz wanda ta wayar da Allah ya jarabce shi da ita a kafafu ta hana masa cimma gurinsa na rayuwa ba a bisa yadda ya dage da karatu har zuwa matakin samun diploma na ƙwararren masanin lissafi wato akanta duk wada irin ƙalubalen da ya ci karo da su akan hanya. A ci gaban wannan tantaunawa bakon shirin ya yi wa wakilin muryar Amurka a Kaduna bayanin cewa yana da sha'awar siyasa lamarin da ya sa ya shiga yunkurin ganin an fafata da shi a wannan fanni sai dai ya ɗan fuskanci kalubale. kafin haƙa ta cimma ruwa saboda yadda abokan hamayyarsa ke kallonsa a matsayin na ƙasashe. duk waɗanda suke eh, jagorancin nan ba da komi suka fi mu ba duk abin da za su iya mu ma za mu iya to a nan sai na tsinduma cikin harka ta siyasa wanda a shekara ta takwas. na tsaya neman kujeran kansila a nan unguwar sanusi allah da ikon shi ban kai ma ga nasara ba na abin nan sai na ce to shekara ta da 2011 insha allahu zan sake fitowa a nan ma na sake fitowa na nemi kujeran dan majalisa a unguwar sanusi constituency wanda ya hada Eh, sabon gari south north da unguwar sanusi da badukoko dan majalisar jiha eh dan majalisa na jiha a lokacin an yi gwagwarmaya sosai wanda ka san komi eh, mukaddari ne eh, Allah ne dai kawai yayi ba za mu samu ba saboda tun daga fitowa muka samu goyon bayan matasa da mata da dattijai don kowa ne aka taso za a ci siwa ne siwa ne don lokacin da na fito rali wallahi haka mata daga cikin gida da tsofaffi da wani ne suke fitowa wa'yansu kuka ma suke yi duk yanda muka shiga suna cewa ne Allah ya abin nan to eh, ba mu samu kujeran ba amma albarkan nan ta bi mu wanda tun da gashi yau duk wanda zai dan fito takara sai an zo an nemi shawaran mu an abin nan to ka gani ashe ba wai cin bane dole sai ka je ka abin nan ko a abin nan kuma duk abin da ya taso a unguwa insha Allahu ana yi da mu za a zo a nemi shawarar mu wanda za mu ba da gudunmawa mu bayar matasa a ko ina suke muka kirawo su muka ce musu a'a gashi yadda ya kamata a yi suna bamu wannan girma saboda eh, eh, irin rawan da muka taka ko wani abu ma ba ma sani ba za su ce wane kai muke so ka jagorance mu ba mu yarda da wane ba da Amma Malam Suleiman wasu suna ganin 'ya'yan jam'iyya suna kyarar wasu waɗanda suke da suka jarabtu da na kasa haka misali. Ka gamu da irin wannan lokacin da ka ce kana son kujera? Kwarai da gaske na gamu da wannan. saboda a lokacin ai ba eh, ni kaɗai eh, na fito ina takarar don lokacin mun fito da ni da wani ne a fatin eh, don kafin a zo a yi cewa ya yi a yi shi ba zai janye ba muka ce a zo a yi firamare da yake yana da goyon baya a sama sai muka ce to tunda haka ne ai mutane su za su fitar da dan eh, takara ba ita jam'iyya ba a lokacin sai suka fara wani shige-shige haka sai aka ce ai ma ba za a ni in yi takara ba a lokacin shi chairman na party din na state chairman ahmed na ita uh, progressive alliance sai magana ta kai kunnen shi sai ce wai wannan wani ne shi bai taba gani na ba sai amma complaint din ya kawo wurin shi da a san yadda za a yi a hana ni takara saboda ina da nakasa mutane ba za su abin nan ba menene kuma a lokacin yana da kuɗi gaskiya mu ba kuɗin ba ne eh, eh, da mu babban mutum ne dan takaran yana da kuɗi dan eh, takaran yana da kuɗi ranar nan sai maganan sai aka je sai ci to amma an ce wani shi ya ɗauko ma jam'iyyar ma shi ya kama mata ma ofis ma shi kai din eh ni amma wane ya zo daga sama yayi ne me gaskiyan abin da suka tashi sai suka ce kai da Allah ku rabu da shi wani gurgu ne karambani ne sai shi ciyaman din sai ya ce to ai yana so ya ga wannan suleiman din da ake abin nan wai shi wane ne ya aka yi eh, wani irin kuɗi yake da shi ko me ya taka to ranar ma eh, na ma fito ma daga unguwa ma na fito daga barnawa sai ce min ai kana ina sai na eh, state chairman ne na ppa sai na ce ina nan na fito daga barnawa zan yi cikin gari zan wuce gida unguwar sanu sai ce to ka zo office din mu eh, ka san state of, eh, party office sai na ce na sani na zo na hau can sama da yake yana last floor ne mm. na hau ina hawa ya gani ta ina ka ta lifta ko ta bene ai babu lifta ta abin eh, staircase ne eh, ta bene na hau eh, kuma Allah da ikon shi muna tare da samari yana gani na sai ce mai gaskiya doctor abin da ake nufi ba zai yiwu ba ba za a iya danne maka ba ba za a yi ya ce kai da wannan kawai ku je wa'anda mutane suka zaɓa ni shi ne ya ce amma ni ba za a yi haɗa baki da ni ba a danne wannan hakim ya ce ka duba fa daga ƙasa ya hau wannan wurin hmm. ya ce mu da mu ma da ƙyar muke hawa shi sa na tambaye ka yadda ka hawa ainihi ma eh. da kace yana sama ya ce gaskiya ba za mu iya ba ya ce ni dai ba da ni ba in kuma za ku je ku yi abin nan ya ce a kan shi ni zan iya ajiye mukamin nan na jam'iyya mutum a lokacin ma dan ko da na mika mai hannu ma bai karba ba aka sa ranar da za a yi mu zo a yi mm, primaries din da suka sa da gwani sai ce a yi delegate a ce ko ma me za a yi ni dai na yadda ko ƙuri'a ɗaya eh, ɗaya ce ta kada ni to duka ashe ya je ya babba su kuɗi su masu zaben ni ban sani ba bayan ya babba su kuɗin da aka zo can sai wani daga ciki sai ya ce gaskiyan primaries ɗin nan da za a yi a je a yi ta a bayyana jama'a kawai a taru ko mutum nawa jam'iyyar nan take da shi a abin nan a take a wurin ya ce sai dai su bashi kuɗin shi Eh, eh, suka ce to ai su kuma kuɗi ai sun riga sun eh, abin nan to a nan dai rigima dai ta kaure tsakanin su ni dai ban ce komi ba to daga ƙarshe kawai zuwa bayan kwana biyu a ranar abin bai yiwu ba sai muka ji kawai ya koma wata jam'iyya to kaga nan na ce babu hamayya sai dai ka zama dan takara kenan na zama dan takara to a lokacin da na zo neman dan eh, majalisa a jam'iyyar prp babanmu eh, eh, balaraba musa a karkashin jam'iyyar prp ya ce duk wani ɗan takara a wannan lokacin ya yadda kowa ya je nemi kowace kujera amma a matsayin shi da menene yana nema da 'yan jam'iyya da waye su yi mai alfarma a wannan mazaɓar in dai an san da ya isa jam'iyyar nan ta talakawa ce to yana so da a goya min baya a bar min kan wani ya tsaya neman wannan wato ka za an fidda gwani a maka alfarmar nuna maka ana tare eh, ana tare ya ce to in kuma har Allah ya bashi eh, cimman eh, gaci ya zama gwamnan jihar Kaduna ni kuma Allah ya sa na kawo wannan kujeran to shi kuma ya yi alkawari zai yi abin da ba a taɓa yi ba a Najeriya ya ce zai roƙi 'yan majalisu da abani shugaban majalisa ya ce ko da na kwana ɗaya ne shi ya kafa tarihi to Allah da ikon shi da dukanmu ba mu zo mun samu ba amma muna nan tare da shi babanmu. Malam Suleiman ka jingina siyasa koko kana yin ta. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau sai a biyo mu a makon gobe idan Allah ya yi domin jin amsar wannan tambaya. Yanzu kam a madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikira da bakon shirin na ƙasa Suleiman Abdulaziz ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku salamu alaikum. Madalla a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridun Ghana. jaridar daily Gadi da mu so sharhin labaran na yau jaridar ta rawaito cewar Akufu a shugaban kasar ghana kenan ya yi alkawarin kawo canji na gaugawa a cigaban gimshikai jaridar ta ce shugaban na akufa ado ya yi alkawarin abinda ya kira da canji na gaugawa wadda kuma ake marhablale da shi a inganta gimshikan kasar ghana shugaban ya yi wannan alkawari ne a jiya laraba goma ga watan afrilun shekara ta goma sha tara yayin da yake aza tubalin soma wani aiki na gadar tamale wadda shine sussumin amfani da dola biliyan 1.5 na aikin ginan na tituna ƙarƙashin wani shirin sinohydro na gwamnatin ghana na dola biliyan biyu wacce yarjejeniya ce ta ghana master project support agreement har yau dai a jaridan ta Daily Guide. Ibn Chambers ya karfafa wa kasar Ghana gwiwa ta kawo ƙarshen shigowa da shinkafa jaridar ta ce babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya wa afirka ta yamma da kuma yankin sahel dr mohammed ibn chambers ya yi kira ga ɗiyan ƙasar ghana da ta inganta ƙoƙarinta wurin zama mai wadata a auren sarrafan shinkafa haka kuma ya himmanta ƙasar da ta tsiri ɗabi'an nan na fasahar inganta aikin shinkafa wadda aka nuna cewar ya taimaka wa manoma a cikin ƙasashe kamar somali inda suka inganta sarrafan shinkafarsu. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ta yi labarinta ne yau akan tsarin tsadan kaya na wata Marisin shekara ta dubu biyu da goma. wadda ya ɗan haura daga kashi tara da digo biyu zuwa kashi tara da digo uku. Sashen na ƙididdiga na ƙasar Ghana ce ta bayyana haka. Jaridar ta ce wata gabatarwa da sashen ƙididdiga ta ƙasar ghana ta gabatar bayan na wani taron manema labarai a nan akra nan laraba ya nuna cewar wato kwandon tsadar abinci ya yi rikodon kashi takwas da hudu abinda aka kwatanta da kashi takwas da ɗaya da aka yi rikoda a watan fabrairu shekara ta tara. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito. Shugaban ƙasa ya naɗa sabon mai ƙididdigan gwamnati. Jaridar ta ce, Shugaba na hadu dan kwakufa Ado ya naɗa Professor Samuel Kwabina Enim a matsayin mai ƙididdiga na gwamnati. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum zuwa wasa. Mai magana Malam Ibrahim Burfi Shana Udubu a nan kuma da Kamawa tare da Najeriya. kuma yau ra'ayi na yau ina so yi lokaci game da jiha ta kaduna da wannan rikicin da ake yi da sace-sacen mutane da ake yi ana aure sauƙi wannan sace-sace da ake yi da garkuwa da mutane da ake yi. mai magana ka dan sabuwa daga nan ka dan sabuwa don ba jiya nijar ina ma fatan alkhairi ka samu nijar da najeriya allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu nijar da najeriya da kawo mana kwanciyar hankali samu Nijar da Najeriya. Halo kuma Amina ku. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi kira ne a game da abin da yake faruwa a jihohin Zamfara da sauran jihohin da kuma ake samun rashin zaman lafiya. Yana da kyau sarakunan wa'innan jihohi su san mutanen da za su rika zama a yankunan dajin wannan wurare duk bako da ya zo a tabbatar sarkin garin ya san shi da kuma masu anguwanni ko kuma shugabannin filani na daji idan ya kasance sarakuna da shugabannin al'umma sun san wanda ya zo da kuma wanda ya tashi to wannan lallai zai ba da dama a samu tsaro mai inganci Assalamu alaikum mai magana uba kwanshin direban trailer da ke garin makamakuma. Ra'ayi Ra'ayina shi ne da Allah biyo ku mika min sako na ga fadar shugaban kasa. Wa'annan 'yan majalisa da suke ta hayaniya a kan shugabancin majalisa. In dai suna yi don Allah ne ya kamata sakura abin da shugaba ya zaɓa. shi kenan su bar mana mu domin kar mu koma gidan jiya. Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaru. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce da bukatar tura ƙarin sojoji zuwa kan iyakar kudancin Amurka saboda miyagun mutane da dama na shiga cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Sudan ya ce rundunar sojin ƙasar za ta yi wani muhimmin jawabi a yau ɗinnan Alhamis. Ƙasar wato kafar labaran ta gwamnatin Sudan ba ta bayyana komi game da saƙon da ke tafa ba. Wannan sanarwar ta ba ta ta zo ne yayin da zanga-zanga ta neman shugaba Umar Albashir ya sauka ta yi tsanani. masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshan wanda suka fara tun ranar asabar ta da ta gabata a hedkwatar sojojin kasar mutane akalla 22 ne aka kashe a wata arangamar da aka yi da jami'an tsaro a cewar 'yan raji. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC.